shigowa a nan saboda ɗan ƙanƙanin tafiya zan yi sai in ji zazzaɓi ya fara ratsa dan hutu ne kai ah, ma arzikin da muke da shi Allah ma ya mana arziki da yanzu duk inda kika je kika ga an rubuta no no parking ai it's my own da <laughs> wani Allah shi kuma tsoho na duk inda kika ga an rubuta stop stop ko a ina ne a baɗin ƙasar nan to na sani a'a <laughs> ah, ba ai mu ba na wasa bane to don haka ki kwantar da hankalinki ke ma zan wayar da ke kamar yadda ni ma na waye da kaina Allah jam gaskiya zan ji daɗi sosai ke ma ina mai tabbatar miki kina da kin taba yin passport na fita waje ba ni da shi haba Allah kuwa ba ai miki ba zan miki taba yi ba zan miki eh, ka san ku da ba ina son in ga na fita daɗi jam lalle kuwa da na ji daɗi sosai ai ni da ka gama mun komai a duniya Allah Allah kuwa kake ki komi yanzu kina da wata bukata da yadda zan miki wani abu da kike so a yi miki a rayuwa ba ni da shi to bari zan karasa wajen motata san a bakin titi na bari saboda na ga layin naku ba kwalta to mu je in raka ka wajen motan taka mana a'a ba sai kin je ko ina ba ba na son ki wahala a'a ba sai kin je ko ina ba direba yana can yana jira malam kana ta ina ne zayyadi a tuko mana malam sayyidi dan girman Allah sayyidi dan manzan Allah sayyidi watan azumi ne sayyidi watan ibadar Allah sayyidi Kana ta jibge mu sayyidi Kana ta dukan mu sayyidi a sai makamara sayyidi don Allah malama sayyidi don Allah malama a sai makamara sayyidi alaba kuma samu sayyidi sayyidi alaba kuma samu sayyidi Allah ya saka da alheri sayyidi watan azumi ne sayyidi sai ku ba mu na shayi sayadi hada biredi sayadi ai magana ake ko eh. na ji kamar magana ake da su kamar irin zuwa bara nan an makaho kenan ai mahaifina ne kwarai kwa wallahi mahaifin mu ne litin makaho mahaifin ka ne da mu kwa mahaifin ka ne ne ba Barawo ne ba. Shi ne ba ya fasa ne. Barawo ne ba. Shi ne ne ba ya ne. Allah san kai wallahi ba mahaifin nawa bane. Ah, ah. Nawa lituwali ake cewa da shi.

dan dubu dubu dubu na gaba ɗaya nan nan danka ina danka kamar mai dankar garin kwaki sai na danna sa aljihu Allah sarki mai gida uwar gida na'am mai gida ki ji tsoron Allah za ki mutu za ki koma. To me kuma aka yi mai gida me ya faru ana zaune kalau? Ai na ji wata kusan burwa nan sai na ji ta tahi rabi. Eh. Sai na ji wata kusan burwa nan na ji rabi. Sai ah. na ji wani karaɗi ƙasa ƙasa. Sai na ji wani taraɗi ƙasa ƙasa. anya ba kuɗi na nake sama da faɗi da su a a ni mai gida za a in sama da faɗi da kuɗin ka ni aiken shi ne ya kai min kuɗin dashe shine nake tambayan shi ko ya kai an zo gurin wallahi ke da ba kya sana'a ina kika samu kuɗin zubin adashi mai gida buga buga mu ta mata ai ba ta karewa shine nake dan tattalawa ni ma nake zuwa nake zuba dashi saboda kakka manta da abin da babu Buhari ya ce a dinka asusu ba wallahi ta ki a rinka asusu ni ma shine nake dashi wallahi ta ki a rinka yin asusu kai ai uwar gida kina burge ni ai ni da ke mutu ka raba takalmin kaza wani lokaci idan kika bata min rai sai kuma jire na yayi haske sai na ji kamar zan miki wasu yan baituka guda biyu mm-hmm. bayani na taho na baki kan babban gwanjo cikin nutsuwa tak a ware ba na yin zarto mutanen kirki da gaskiya suka zarcewa tunani na tab da ni da ke ba sakewa ah. haba na gwada ki ne kurin dan kwashe ah, ai ba kwashewa mai gida ina ko kwashewa ai ba kwashewa da ni da kai mai gida ai sai dai in rike in tattala ma to karshen wannan baiti dan Allah kar a kwashe mu ba za a kwashe ba ai ba dan Allah kar a kwashe mu ba kwashewa mai gida kawai buga buga ta nake nima a gida ina dan sa ina Ruwa ne madalla ban abinci ai abinci ma ban dora ba mai gida ma dora ba abinci sun kike dora ma kenan a'a ai mai gida babu nama ne shi yasa ni kuma na san baka cin abinci sai da nama mai gida da tuni na gama ke kin san ba na ɗaukan abinci in ba a ga nama a ciki ba gaskiya ni isa kuɗin nama ma nawa na bayar dan me ba a siyo nama ba ina mu dafa mu dafa mm. wace ni ina isan aiki madafa madafa da ya rena ni inda ka san ba ni na haifi madafa ba haka yake in na kira shi zan aike shi yana bubbuga kafa yana zumbura mun baki yana hararata ni wallahi mai gida madafa tsoro yake bani inda ka san ba mu ne muka haifin madafa ba haka ya maida mu shi yasa kwata kwata nake jin tsoron madafa ba na aikensa in kaga na ya aike sai dai in waje na je na sami yaro na aike shi sai ya je dan bashi yan lada amma madafa ban isa da shi ba mai gida duniya ce ta isar mutum riga da wando da alcabba da ma ya kunne gaba ɗalle duniya ba na mantawa muna yara an yi mutane kana kana waɗanda suka mai da iyayensu ba kowa kowa ba ba su kwashe duniyar lafiya in kina da labari zaki da ana ligidi kuma ki jana gida ba na san lagidi in na kwashi labarin lagidi na yawa miki wallahi wallahi sun mamaki Allah ya shi ha ta. ba ku na bude miki a ah, saboda dai kawai za ki iya zaran kuɗi kuma ina so na koma gida zan turo miki da namba account din nakin na kowane banki ka Allah ya to kuma ina ina kokarin zan miki abubuwan da suka kamata don faranta miki Allah baby ah, baby ki gode wa Allah Allah shine abin godiya to abin da da nake gaya miki kenan ki kokari insha Allah ban hada hankali na shi ni ina ruwa na da kai ni ne Kan ka can can goma. Ya gaje duka na. Shi ne kan ka can goma. Ya gaje duka na. Yan gidan mai hannu da shuni. Eh? Ina za mu dan iyayenka ina za ka saka ta? Shekin san shi ne ina ruwa na da kai. Wai me yake faruwa ne baba? Ina mahaifinka. ka ce wai ina ruwanka da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan danmu ne danka mm. ƙwarai kuwa Wallahi ba sa haife ni. Uban ta tare muke bana. Wallahi ba sa haife ni ba, Allah ba sa haife ni. To ai ni ya ce mun kwanan nan zai aiko. Wallahi jarfa zai mun. Eh ya aiko mana tunda uban yana bara, sai na inda kuɗin mana. Da kuɗin bara za a aiko ba? Insha Allah ya ka zo ka shame ni a gida. Ya ka zo ka shame. ni. La ilaha. La Salisu. Na'am. Dama neman ka nake. Gashi kuma an yi cin da cin mai ido ɗaya ya leƙa shantu an karya daidai gaba. Yanzu wannan rayuwar da ka sa kanka eh. kana ga ne daidai? Hmm. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga ma magana ne zaka miƙe ka sa biyu ka kasa. Wai saboda wani tsafan mu ya zama ɗaya ina wahalar da kai ko? Ko ya ka ce? Menene abun wahalar Haka ban taimaka maka ba? shi yasa ma na tashi muka zo kai ɗaya saboda sun da ne na ga wahala ne ba. Ina ga amma gaskiya shine ka sa. Allah ya sa littafi ne kai. littafi ne kai gaskiya fa dole an ma. inda a duk garin nan a rasa wadda zai ma mutum kwaya ɗaya rak wadda zai zo same ka gaya ma gaskiya ka dauka ba ka ji ba ka gani kan shek waye talisu hmm? ka bi duniya a hankali a jirgin sama ma ya kasa kure mata gudu ka bari in ka kamo ni tsayi sai ka zo ka min nasiha ka gaya mun ban gane tsayi batir ne kai Allah ka zama batir ka zama batir dai ka zama dai ka ga wani abu nan waye dan kadan Din nan wajen ka gaya mini dan kaɗan. Batir ne ni ma karewa kankanta kenan. Ya ana gaya maka gaskiya kana kai wa kai mutane. Littafi ne kai. Ko kuma ka gaya sunanka a littattafai. Yayun ka da suka gabata. Yayun ka tare da su aka mana kaciya ga ramin kaciya yayun ka ganawa. Daga baya kenan sadaka da karuwa. In ne faɗa da kai ma abun kunya ne. To kai faɗa da ni ma riba zaka ci? Ga ka kaman kibe kada kwando. Gaskiya ne dole in gaya ma ko ka ko ka so. Ya zama wajibi in gaya ma. Tsari nake siyayya ni. Ka zo ka siyo sabon gari ko singa. Kai. Haka za mu yi da kai? ba ruwan kowa da kowa wai mahaukaciya ta yi baki a'a a da kande wato mera ina mamakin wannan amadi. mene ne mai gida ciwon kan ne ciwon kan nan ba sauƙi ko na gamin gafara a ba ne gida ka daina cewa babu sauƙi. alkur'ani Allah ba sauƙi. a godewa Allah mana wai ni ina ina ina madafa madafa tun da yanzu da ya fita bai dawo gidan nan ba kai kwarai da shi Allah maka albarka yaro haka nake so in yanzu so nake yin aike ka ka ke ka siyo min maganin ciwon kai mm. sannan ka gangara gurin su tukur ka gaya musu ba zan zo ba saboda ina da tashin lafiya a jikina ya kai dai baba ka cika aiki wai kai mutafa me isa idan na kira kamar lokacin ka ina magana kana zunzun min baki ko kuwa dan ka gama ni da ko sisi ko ba ni da dan kariran gida ko kudin ka na a wannan matsayi na na na na kyadi Allah saka mira Allah saka miki da alheri to ni tsine min ka ga masifa tsine min ka tsine min kai kanka sai ta shafe ka tsine min ka tsine min ni ban ce zan tsine maka ba ni ban ce zan tsine maka ba amma dai uwarka ta burge ni domin da fa wasai fa nake har cutar nan ta saman a guje ni ba amma kai da ke yaro ne zamani ya ɗauke ka idan ni magana sai ka dinga zumbaran maki umar kar a ce umar kuturu ne ko to bari ga ma ba a yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in ah, ha ba mai gida ha ba mai gida ha ba mai gida Allah isa waƙe ni watakila nan da shekara biyu ko uku hannunka zai kuma inda ka san ana kaki sannan ku yawwa Baba ne cin ce in zo in sanar da ku cewa